بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتم من رياض الصالحين na al'imam abu zakariya annawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na casa'in da biyar kuma za mu tashi babu kwaza'i hawa idin musulmi babin da ke bayani mahimmancin biyan bukatun musulmi mutum da ke da bukata a taimake shi bukatar ta biya ko da iliminka ko da dukiyarka ko da ƙarfinka ko da wayonka ko da dabaranka ko da shawararka قال تعالى قال الله تعالى إمام النووي يتي وبنجدي تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج وافعلوا الخير الله تعالى يقول أيكة الخير لعلكم تفلحون domin ku samu rabo duniya da lahira alkhaira in an ce alkhairi wato wani abu ne dunkulalle wanda babu wata kalma ta larabci ko ta wani yare kwaya ɗaya da za ta iya fassara abin sai za kawai da wasu masu ya ce alkhairi ba alkhairi ta tattaro duk wani abu na ni'ima da abun da mutum yake so mai amfani to ku dinga ayyuka na alkhairi kamar fastabiqul khairat ku yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi allakun tuflihun domin ku samu rabo a duniya da lahira la'alla suka ce a ƙura'ani wajiba ce inda ka ce la'alla al-ƙura'ani sai ka ce domin la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah ta'ala la'allakum taqilun domin ku zama masu hankali ko ku hankalta la'allakum tuflihun domin ku rabbanta la'allakum tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah karka ce watakila a wannan a wani larabci daban ne take iya bada bada irin wannan ma'ana amma qur'ani domin sai dai a wuri ɗaya kawai la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika ba. in ka sake matarka kar ka fidda ita daga gidanka har sai ta gama idda domin baka sani ba watakila Allah ta'ala ya zartar da wani abu na alkhairi ma'ana ka ji cewa za ka iya mai da ita to wannan la'alla din litaraji ne zai iya yiwuwa ka ji ka dawo da ita akwai wani kuma har ta gama idan baka dawo da ita ba ya sha faruwa amma in ba irin nan ba to la'alla ta'liliya ce domin ku samu rabo alfalahu shine alfawzu bil matalubi wan najatu min al marhu ka rabbanta da abin da kake nema ka tsira daga abin da kake tsoro shi yasa idan mutum yana aikata alkhairi kenan zai samu dukkan abun da yake nema na alkhairi zai tsira kuma daga abun da yake gudu na sharri saboda ka la'allakum tuflihun domin ku rabbanta a duniya da lahira ku samu abubuwan da kuke nema a wajen ubangiji ta domin aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki ne in kana yin alkhairi sai ka alkhairi kana yin abun kirki sai kaga ga kirkin ana kyautatawa a kyautata maka hal jazawal ihsani illa al-ihsan sakamakon kyautatawa shine kai ma a kyautata maka duk mutumin da yake kyautatawa bayan Allah ubangiji ta'ala sai dinga kyautata masa shi ya dinga ganin alkhairan kamar yadda yake yin ayyuka na alkhairi wannan kafin Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kuka aikata na ayyukan alkhairi ubangiji ta'ala ya san da shi zai yi takayya a kansa suratul baqara a wata nusakh a wasu nusakh din na riyadus salihin akwai wannan ayan a cikin wannan babin a karkashin ayan na karanta da a wasu kuma babu wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi kowane iri ne fa inna allaha bihi alimun allah ta'ala yana sane da shi ma'ana ko ƙarami ne ko babba ne Allah yana sane da shi ma'ana zai muku sakayya a kansa zai maka sakayya a kansa don ba za ka aikata aikin alkhairi ko zama ba ka da sakamako a kansa ba komin gangantansa shine ma'anan inna Allah la yardu mithqala zarra Allah baya zalunta dan adam ko da kwayar zarra wato a ce kai aikin lada komin kankantansa ko kwayar zarra ne zama ba a baka ladan ba Allah baya yin haka Kuma ma rabbuka bi zallamin lil Allah baya zalunci so da ka ko karami ne ko babba kai Allah ya san da shi zai maka sakayya kyakkyawa shine amal bi mithqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko da da kwayan zarra ne zai ga sakamakon zai ga sakamakon a duniya da kuma lahira gaba daya saboda haka mu yi rike rige wajen ayyuka alkhairi amfanin kai zai koma addinin ka kaiwa amma amfani zai koma maka yan uwanka musulmi kai wa amma amfanin zai koma maka za ka ci abun a duniya da kuma lahira gaba daya mana yace wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala al muslimu aqul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajatihi ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه wani hadisi mun karanta shi a baya a babin da ke bayani na surufa musulmi asiri sau da yake ina haɗe da kuma babin taimako shi ta ya sake maimaita shi a wannan babin wa an ibn umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ita manzala ta sama ya ce almuslimu akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la muhu ba zai zalunce shi ba wala yuslimuhu kuma ba zai miƙa shi inda za a zalunce shi ba ba zai zalunce shi ba ko ba zai miƙa wa shi abokin gabansa to wannan shine yan uwantaka yan uwantaka tana hana ka cutar da ɗan uwanka sai ma dai ka kawo masa ɗauki idan za a cutar da shi ka zo ka taimake shi ka hana a cutar da shi Za a kahun ina hina yandubuhum fi na'ibati alama ma burhan idan dan uwansu ya kira su to ba sa tambayar ma me hujjansa kawai suna kawo masa ɗauki ne su taimake shi su kwace shi ko su taimaka masa a kan wanda zai zalunce shi to in an ce dan uwa to wani garkuwa ne wani garkuwa ne duk abin da kake bukata na taimako zai maka abin da kake tsoro na sharri da zai maka ba inda akwai yan uwantakan wani ma zai ji tsoron maka sharri saboda wani dan uwanka ne za ka fi albarkacinsa kuma ko ka sani ko baka sani ba ana riga maka saboda yan uwanka to garkuwa ne a gare ka saboda mai saboda kaman abu ɗaya ne kaman ce dan uwanka kaman kajin ne kaman akaka akaka inna man la akhan lahu kafa'in ila al-haida min ghairi sulah karke dan uwanka da muhimmanci karke dan uwanka da muhimmanci dukkan wanda ba shi dan uwa ba mai tafiya yaki ne babu makami kaga yanzu za a gama da kai to abinda Allah ta'ala yake so shine musulmi gaba ɗayan su zama ƴan uwan juna masu taimakon juna innamal mu'minuna ikhwatun mu'mina ƴan uwan ƴan uwan juna ne wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ƴan uwaya ko bayin Allah to da haka ba zai zalunce shi ba duk wanda ya zalunce ka ya nuna maka rashin ƴan uwanta sannan wala yuslimu ba zai mika shi inda za a zalunce shi ba zai mika shi zuwa ga wani abu da zai cutar da shi ba kuma yadda shi ba zai jefa kansa zuwa ga halaka ba haka ba zai jefa ɗan uwansa zuwa ga halaka ba dai akwai ƴan uwanta ne yasa abun mamaki ne musulmi ya kashe musulmi ɗan uwansa wannan abun mamaki ne eh kafirai dai suna yin wannan amma musulmi yayi abun mamaki shi yasa manzo sun ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikabu ba'd kada shashin ku su zama kada kada ku zama kafirai bayana shashin ku na dukan wuyan shashi a sai kafirai su suke kashe juna su suke dukan juna amma musulmi ba a san su da ba a san su da wannan ba a san su da ka zudda jini dan uwanka ko ka ci mutuncinsa ko kuma ka ci dukiyansa ba sai da yardansa kullu muslimi alal muslimi haramun damu wa malu wa irduhu ne musulmi haramun ya zubda jinin dan uwansa ko ya ci dukiyansa da barna ko kuma ya ci mutuncinsa ko ya ci mutuncinsa to amma rashin yan uwantakan shi yake da irin wannan kaga musulmi ya kashe dan uwansa musulmi galibin ta'addancin da ake yi musulmi ne suke kashe yan uwansu musulmi fashi da makami da ake yi galibi musulmi ne suke yi wa musulmi yan uwansu a nan ƙasan kidnapping haka musulmi ne suke wa yan uwansu so ba yan uwantaka ne ta musulunci in akwai haka ba za ta faru ce man kana fi hajati a kana Allahu fi hajati duk wanda ya kasance a wajen ƙoƙarin biyan buƙatan ɗan uwansa kana Allahu fi hajati Allah zai biya masa buƙatansa. Ya kokarin ka bukatar dan uwanka ta biya to sai kuma Allah ta'ala shi kuma ya biya maka bukatar ka da sabbin wannan kamar yadda zuwa hadisi idan kai wa dan uwanka addu'a bi zahirin ghaib ba tare da ya sani ba ka ki Allah ta'ala ya biya masa bukata bi san ma kana masa addu'a ma sai mala'iku su ce amin wa laka bimithli kai ma Allah ta'ala ya maka irin wannan abin da ka roka na alkhairi sai ka gai ka damu da damuwan yan uwa sai kana manta da kanka ma amma sai Allah ta'ala kuma ya ta biya maka bukatunka da sababin damuwa da kai da damuwar ɗan uwanka damuwa da damuwan ɗan uwanka wa man sama ya ce duk wanda ya kasance wajen kokarin biyan bukatan ɗan uwansa to ubangiji ta'ala ko zai biya masa zai biya masa bukatunsa daga bayan Allah akwai wanda ko bai roƙa ba Allah bai zai manta da shi ba ko bai roƙa ba Allah ta'ala ya san bukatunsa ya san damuwansa ya san ƙoƙarinsa zai biya masa bukatansa ko bai roƙa ba wasu bukatun ya manta da su bai rube a cikin addu'o'insa bai sa su ba ubangiji ta'ala sai ya bashi saboda kikinsa saboda tausayin bayin Allah da yake yi da ƙoƙarin sojin biyan bukatan bayin Allah ba ganin ko a mutane sai kaga wani saboda ƙoƙarin da yake na taimako sai wani ya burge shi sai masa wani alheri sai ga wani ya maka alheri saboda ƙoƙarin da kake ta wani ɓangaren ba shi kaiwa ba amma sai maka alheri ya san kana cikin damuwa shi da kunya ce za ta hana ka roƙa ko ka tambaya cikin nan sai maka a askuru hajati am qad kafani haya'uka inna shi mata haya'u ubangiji ta'ala yana kula da bayinsa masu kula da bayinsa Allah ta'ala yana jin tausayin masu tausayi inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahman yana biyan bukatan masu biya wa ƴan uwansu bukatu yana taimakon masu taimakon ƴan uwansu wallahu fi auni al-abdi ma kana abdu fi auni akhi so za ka ɗauka cewa in ka shagala da bukatun al'umma wai kai bukatan ka bara ta biya ba in kai haka ka yi wa Allah mummunan zato bukatun ka ma sai su biya da sawabin wannan wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum manzon sun ayati ana jin tausayin ku ne ana azurta ku da sawabin rauna nan na kuɗi masu raunin da kuke kula da su din to albarkacin ku albarkacin su kuke ci sai Allah ya tausaya muku ya muku rahama sannan ya azurta ku wa man farraja musulmin kurbatan duk wanda ya yaye wa wani musulmi bakin ciki farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira biha da sababin wancan bakin cikin da yaye wa dan uwansa mutum ya shiga damuwa ka taimake shi shine ka yaye masa bakin ciki ya shiga damuwa ka taimaka masa ya fita daga damuwan ko da shawaranka ko da iliminka ko da dukiyanka ko da mulkinka ko da alfurmanka da matsayinka sai Allah subhanahu wataala sai yaye maka bakin cikin lahira bakin cikin lahira ko babu sassauci ba dan karami sai Allah yaye maka wannan damuwa sai sha imamu nawa yace duk wanda ya damu da taimakon al'umma yana yaye musu damuwa to wannan zai cika da imani domin kafuri ba za a yayi masa bakin ciki lahira ko kwadewa alamun cewa zai cika da imani amma shaidan ne shine zai hana kawai na uwan sai ka dauka kai naka bukata ai ba ta biya ba in ka shagala da ta al'umma za ta biya Allah shine mai yi wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah wanda ya rufa musulmi asiri bai tona masa asiri ba Allah zai rufa masa asiri ranar kiyama muttafaqun alayhi bukhari da muslim a wata riwayan satarahu Allah fi duniya wal akhirah a wani hadisi Allah zai zai rufa masa asiri a duniya da lahira a duniya da lahira wannan shi mun dogon bayani a kansa abin da ake da rufin asiri shine mutum ya aikata wani laifi a boye kai kaɗai ka sani to ka tona asirin idan shi ya tona wa kansa ya riga ya bayyana a bayyane ko shi yake yaɗawa ma da wannan kaga don kai ma ka yada ba wani abu a ciki dama riga ya ya tura ne don duniya ta sani ina faɗa ne don a sani to in ka rufa wa ɗan uwanka asiri Allah ta'ala sai rufa maka asiri don kai ma kana da matsalan kawai sai dai ka wani abu ne akan matan sarki ko da da ido da ya gani ji hausawa yara ahadukum alqadha fi aini a akhihi wa yansa juz'an min aini mutu yana ganin kunsa a idon dan uwansa ya ta ah, idon wani da kunsa lalin shi kuma akwai kunsan a idonsa ba a ganin nasa na wani yake ga hadithi na gaba wa an abi rabbi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على م... ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسعي به نسبه رواه مسلم ولا حديث نجا أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدلش عن النبي صلى الله عليه وسلم نجا ما زال تسمع قال يتي من نفس عن مؤمن كربة دون دياي ومؤمني ونبكين تكي من كرب الدنيا نجا بكين تكي اللاهرة naffasa Allahu anhu kurbatan Allah zai yayi masa bakin ciki min kurabi yawmin qiyama daga bakin cikin ranar alkiyama wannan daidai da wancan hadisin amma farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu bi'a kurbatan min kurabi yawmin qiyama saboda haka naffasa da farraja bi ma'anan wahid duk ma'anan su ɗaya ne aljaza'u min jinsi al wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙe wa mu'sir wanda yake cikin halin wahala yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah Allah zai sauƙaƙe masa a duniya da lahira a sauƙaƙe wani Allah zai sauƙaƙe maka wa man satara musliman duk wanda ya rufa musulmi asiri satarahu Allahu fi duniya wal akhirah Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira Allah zai kunyata shi a duniya ba a lahira kuma zai gafarta masa wallahu fi auni al-abdi Allah yana taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi matikan bawan yana taimakon dan uwansa wa man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya yaltamisu fihi ilman da yake neman ilimi a cikin hanyar sahalallahu lahu tariqan ila janna. Allah zai fore masa tafarkin zuwa aljanna da sawabin tafarkin da ya shiga na neman ilimi wanda ya dauki hanyar ilimi neman ilimi ta dauki hanyar tafiya aljanna wa majtama'a qaumun mutane ba su haɗu ba fi baitin min buyutillah a cikin wani ɗaki ko gida daga cikin gidajen Allah shine masallaci wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah masallatai yatluna kitab Allah suna ta karanta alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum suna karanti tiniyansa a tsakaninsu wannan ya karanta adam mai aka fahimta wannan ma ya karanta wannan ma ya karanta kuma ce an zauna ana tafsirin alqur'ani a karanta ai tafsiri to duk mutanen da suka haɗu a littafin abin nan a ɗakin Allah suna ƙoƙarin fahimtar littafin Allah to ba za su bar wurin ba illa nazarat alaihi mustaqina face nitsuwa ta sauka musu sai sun samu nitsuwa wa gashiyar humur rahama kuma ramar Allah ta lullube su wa haffat humul mala'ika mala'iku su kewaye su a wajen suna daraja suna girmama su wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah ta'ala ya ambace su ya yabe su a wajen halittun da suke wurinsa su ne mala'iku wani dan wani jikan wani bawan Allah mutum kiri ga kan a wajen karatu wa man batta bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya jinkirtar da shi lam yusra bihi nasabuhu dangantakansa ba za ta gaggautar da shi ta bashi wata daraja a wajen Allah don babanka mutumin kirki ne kai ba mutumin kirki bane wannan da zai amfane ka rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi shi ma na hadisi mun karanta makamancinsa jumloli na farko mun karanta bari can ko inda ba mu karanta a baya ba kaman wa man yassara ala muslimin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah wannan mun kawo shi a sharhi ne man yassara ala muslimin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sauƙaƙe wa wanda yake cikin halin wahala to Allah zai sauƙaƙe masa a duniya da lahira al-mu'sir wanda rayuwa take masa wahala sai ka taimake shi ka dan sauƙaƙe masa wahalar rayuwa to kai ma Allah zai sauƙaƙe maka wahalar rayuwa a duniya da lahira don Al-Jaza aljaza'u min jinsil amal kamar yadda kai haka za a mu al-mu'sir shine wanda yana da shi amma kaɗan ne yana ɗan fama dai yana fama idan ka taimake shi Allah zai taimake ka to ina ga al-adim kuma wanda bai da shi kwata-kwata shine al'adimu wanda bai da shi ina ga in ka taimake shi sai Allah ya taimake ka a duniya da da lahira gaba daya sai fidda kai daga kunci da sababin fidda wani daga kunci da kai wannan yana nuna a lahira akwai wahala kenan ko tunda an ce in ka sauke musulmi a nan duniya Allah zai sauke maka a duniya da lahira ba mai inkarin wannan lahira tana da wahala amma wahalanta ga wanda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu a nan duniya ba amma ka gyara imaninka da tsoron Allahnka to za ta zai maka mai sauki sai zama kafurai da waɗanda suka bijire wa Allah su ne waɗanda wato lahira take zama mai tsanani a wurinsu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul muddathir yake fa iza nuqira fi an-naqur wa dhalika yawma idhin yawmun asir alal kafirina ghayru yasir idan aka yi busa a ƙaho na tashin alkiyama wannan ranar fa rana ce mai wahala A kan kafurai kan babu sassauci rana ce mai wahala musamman akan kafurai wanda bai bi Allah ba akwai wahala wannan ce ke nuna a sai mumine bayan Allah na gari su kuma ranar tana da sauki a wurinsu sun duk wahalan an gama ta a duniya an gama wahalan a duniya a lahira kam sauki ne kawai sauki so da an bi Allah a nan duniya an riko da addini ba a rudu da duniyan ba amma wanda ya sakaci tabbas ya wahala a lahira to yana daga cikin abun da zai rage maka wahala ko ya tsike maka wahalar lahira shine ka dinga sauƙaƙewa wanda yake cikin wahala a nan duniya idan bayi da shi kwata-kwata yana neman taimakon ka sa da hali ka taimake shi lokaci ba lokaci in za ka iya fidda shi gaba ɗaya ka fidda shi ka ka sauƙaƙe masa wahalan kenan ko ka tusar masa da ita ma gaba ɗaya idan ba bashi kake bin sa kuma mu'sir ne yana da yana cikin wani hali to ɗan uku ko dai ka ɗaga masa ƙafa maimakon yanzu zai biya ka kace na ƙara maka ka kaje sai lokacin da ka ɗan samu sarari ba fa bai shi ba in an ce mu'sir wanda yana da shi amma kuma in ya biya ka zai takura sai ka ce a ah, ka bari sai zuwa wani lokaci zai ji daɗi ko bai ji ba ka sauƙaƙe masa tsanani amma wanda ba da shi kan dama wajibi ne wajibin ka ne ka saurara masa wa in kana zuwa suratin wa naziratun ila maisa dole ne ka saurara masa in ba da shi amma yana da shi din amma in ya bayar akwai ɗan matsala to wannan ka ɗan ɗaga masa ƙafa zuwa wani lokaci ka yassare masa kenan kai ma Allah sai ya tsare maka kamar yadda wani mai kuɗi ya to da yaransa su je su biya bashi su karɓi bashin sa kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce sai musu wasu ce, ta dole ba da shi ku ketare shi kawai shi ke na aka yi wannan wanda ba da shi ta ketare shi wanda Allah ta lafi to wannan mu muka fi cancanta mu ketare masa laifuffukansa da nauyin da yake kansa sai Allah ta ya gafarta masa da sababin wannan kai ma dan taga mutum kafa na biyu hanya ta biyu ka rage masa bashin bashin ya masa yawa zai iya ba bashin ya yi yawa sai ka ce to yanzu na rage maka kaza ka bada kaza kawai na rage maka kaza ka bada kaza maimakon ka shikenan ka ka sauƙaƙe masa wataƙila dama nauyin bashin ne yasa ya kasa biya yanzu idan ka rage ga ɗan kaɗan ne in yana da shi sai ka in ba da shi ma dai zai hice ji nishaɗi wajen nema zai ga cewa wannan kam insha Allah zuwa ni ɗan lokaci zan gama biyan bashin nan sai himmantu ka sauƙaƙe masa ko kuma ka yafe masa gaba ɗaya fatan kai ma Allah ya yafe maka ba su sukan da Allah yake binka ya yafe maka ba su sukan da yake binka ka yafe kawai cikin ko wani yana daga cikin sauƙaƙewa wanda yake cikin hali na na wahala wanda yake cikin hali na na wahala amma mutumin da yake da shi sai ya ƙiye biya yana da halin biya dama kawai so yake cinye wannan ba a daga masa kafa don ka taimake shi akan zalunci ne kawai shi yasa manzo sun ya ce matsalun gani gulmun. taurin biyan me akwai zalunci ne layyul wajide zulmun yuhillu irdahu wa malahu taurin biyan wanda yake da shi zalunci ne yana halatta a ci mutuncinsa kuma a taure shi wa uqubata wa masa uquba saboda haka wanda bai ke da shi baya son biya wannan yana so ya cutar da al'umma ne to shi ka kai shi kotu ba kai laifi wanda ko ya dama shi yana karban kuɗin ne ba da niyan biya ba ya je ya rikici a nan ya cinye ya je can ya yi rikici ya cinye to shi ma ba a saurara maza ana ɗaure shi domin me domin ko ba ko bai biya ba dai an rage barnan an rage barnan ya ɗauki dukiyoyin jama'a kamar ganima ya bi wannan ya cinye ya je can ya cinye don aka jare shi kuma zai je ɗebi na zaidu da amru da bakar ma amma ka tsare shi to su kuma sun huta dai akalla dai ko da bai biya ba to shi kenan kaga kenan wanda ake bin bashi akwai wanda ake tausayawa akwai kuma waɗanda ba a tausaya ana tausaya mutum biyu ba a tausaya biyu wanda bai da shi dole ka ne ka tausaya masa ka daga masa kafa wanda yana da shi amma kaɗan ne in ya biya zai takura na ɗan cefenensa ɗan jarinsa sai ka ɗaga masa kafa za ka samu lana wani yana da shi biya kuma zalumi ne in ji manzala ka kasan mai tattaro dukiyoyin jama'a dama za su ce man akaza amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akaza yuridu itlafa atlafahu Allah wanda ya ɗiba don ya biya Allah zai taimake shi wanda ya ɗiba don ya halakar Allah zai halakar da shi sannan shi ma ba a saurara masa dama ba da niyan biya yake ɗiba ba ya je can ya ɗiba ya je can ya ɗiba ومن على الأموال أبنا ومن عليه الدين إما موسر فمثله ظلم ولا يؤخر أو مؤسر قضاؤه إذرار فينبغي في شانه إنذار أو مؤجم فقد أبان معذرا فواجب إنذاره لميسرة ومن على الأموال قد تقعد فالضرب والسجن عليه سرمدا وإن أتى بضامن فبالقضاء حتى يؤدي ما عليه قعدا دي ميتوفة الحكام تو داك دولي نيك بيا in ba ka da abin nan in kana da shi in kuma in ka biya za ka takura an so mustabi ne a ɗan saga maka kafa zuwa wani lokaci in ba ka da shi wajibi idan kuma wawushe dukiyar jama'a kake kana zama a kansu to a ɗaure ka kawai ba mai kunce ka sai dai idan an zo an biya wannan kuɗi mai ɗaukan filin kama sai dai da sharaɗin idan baka biya ba zuwa lokaci kaza shi za a kama ya biya kafin a bada da to dukiya tana da muhimmanci shi yasa Allah ta'ala yake tsaro abin da ya shafi wato harkan abin nan harkan dukiya to sai can yake man salaka tariqan wa man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya <clears throat> yaltamisu fihi ilman ina neman ilimi a cikin wannan hanyar <clears throat> sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai fore masa hanyar tafiya aljanna nan da aka ce hanya ba ana nufin wai ka kama hanya kana tafiya ba ake nufi a'a in an ce wannan ya ɗauko hanyar neman kuɗi ba ana nufin yana tafiya neman kuɗi ba ne ya ɗauko hanyar neman ilimi a'a matakai ake nufi wanda ya ɗauki mataki na neman ilimi ya ɗan ba da kutansa rana kaza zan je in samu karatu ran kaza zan je in saurara zan saurara a nan zan tsaya zan fahimci addina ta nan zan yi duk wanda ya ɗauki wannan hanyar to ya ɗauki hanyar tafiya aljanna to da haka wannan hanyar za ta kai shi zuwa ga tafiya zuwa ga tafiya aljanna saboda me saboda ya ɗauki hanya ce da Allah ta'ala yake son ta ba mai bin ta sai wanda Allah yake nufi sa da alkhairi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alheri zai fahimtar da shi addini to ilimi shine ginshikin addinin gaba ɗayansa sai sa aka fara saukar da iqra shine aya ta farko a qur'ani iqra ikratu iqra bismi rabbikal ladzi akram iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam to me yasa wannan ayoyin so ya zama su suka fara sauka don a nuna maka babu yanda za a yi ka fahimci addini sai da ilimi ba zai kyau ba ai jahilci shi ya cutar da mu da yawa muka manta da aje muka rungumi shirka da bidiyoyi da yawa suka rungumi shirka da bidiyoyi da sabbin wani wanda in ka zo kace zaka gyara abu ma sai a ga wai sabon addini ne ka zo da shi jahilci ne shi halakar da nasara sana Allah ta ce alam annahu la ilaha illallah kai sani babu mata da gaskiya sai Allah sai dole sai kana da ilimi ita kanta la ilaha illallah da take shigar da kai sai ka san me ta kunsa zaka zama musulmi sai ka san ma'anan ta cewa ba a wuta da gaskiya sai Allah kuma ba tare da shakka ba to kaga idan aka ce maka babu ilimi to ina maganan addini sai ba addini kina to a wani riwayan Abu Dawud da yake sahala Allah lahu bihi tariqa ila janna don ne dauki hanya ta ilimi Allah zai fore masa hanyar tafiya aljanna ta nan ce ce wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li ɗalibin ilmi riban bima ya tsalo mala'iku suna shimfiɗa fuka ga ɗaliban ilimi domin yarda da abin da suke nema su ta yaya mala'iku suke shimfiɗa fuka-fukansu wasu malayan suka ce mala'iku suna ƙanƙan da kansu ga ɗaliban ilimi suna musu tawazu'u suna girmama su kenan suka ce ai Allah ta ce da na haka ba aka minan mu'minin Eh, ka kaskantar da fuffukinka ga wanda ya bi ka daga cikin ma'ana ka masa tawabu sai suka ce ma'anansa mala'iku suna tawabu suna kankan da kai ga mai neman ilimi saboda darajansa suna daraja shi suna nuna kansu su ba su kai komai a wajensa ba wannan tawili ne ko wanda ya faɗi wannan ya ji tsoron ɗaukan hadisin a zahirinsa inda yake amma suna da suka ce a haƙi a yanda yake a zahirin haka yake mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ɗalibin ilimi ya zo ya zauna a kai in ya gama karatun sai tashi sai su naɗe saboda girmama shi da yarda da abin da yake nema to dai sai rage kuma kana jin alaman fuka-fukan ko baka ji baka ji me yasa saboda ba irin na tsuntsaye bane ba irin na mutane bane ba taburma bane ba katil bane kila ce sa baka jin ya abun yake Mala'iku kuma halice su daga haske ne wasu ne suka ce yana nan a ka bashi kawai a inda yake a haka domin ya fi mai ya fi nuna darajar ya fi nuna darajar ko mu zo rinka ka ɗauko taburman ka ka shimfiɗa masa ko darduman ka aka karama shi to wanda tana rigan ka ɗebo ka ɗauko rigan ka tuɓe ta garin ka shimfiɗa masa ko ka shimfiɗa masa rabi rabi na jikinka ka ce zauna a sannan ga daraja ta ƙarshe kenan وكتشتو ملائكو وكسكي سنة دفوكا فوكا موسى نيكو الحمد لله فاتر السماوات والأرض زائل لملائكة رسلا قولي أجل هاتي مطنى وصلاة وربا يزيد في القلق ما يشاء الله كسيس شمك العاصم وسيما ذاتو آتي وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والهيتان في البحر هو الفيتان في جوف الماء يتي كاغا مالمي duk wata halitta da take cikin sammai da ƙasai tana nema masa gafara har kifi a cikin ruwa kifin da ke cikin ruwa yana nema wa malami gafara mai koya mutane alkhairi haka duk halittun sammai da ƙasai din nan da ruwa da bishoyi da dabbobi da komai suna cewa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa wannan darajar ta isa wa inna fadl al-alimi ala al-abidi ka fabli al-qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib yace abun nan darajar fifikon malami akan mai bauta wanda bai da ilimi amma mai yawan ibada ga malami shi ko bai da yawan ibada yace fifikon darajar su kaman fifikon wato wata ne ɗan dirin goma sha hudu lokacin da ya cika gaba ɗaya akan sauran taurari da Allah idan wata ya cika kwana goma sha biyar za ka ga tauraron ne ma ina كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلع لم يد منهن كوكب إذا كتورارو إلي ما سوء أسكيسو سنن سو داك شكيكون ينادي كما شيطان shaidan ya fi jin tsoron malami kwaya ɗaya akan masu ibada mutum dubu masu ibada dubu zai iya alaka su kake zai jefa su cikin shirka ma jahilai ya je watsa su cikin bidiyoyi da shirka amma malami guda ɗaya wanda ya san Allah ya gagare shi inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytan min alfi abidi malami kwaya ɗaya mai gudun haramun mai tsantseni wanda yake gudun haramun yake mai tsoron Allah kwaya ɗaya to ya fi wa shaidan tsanani fiye da masu ibada mutum dubu mutum dubun nan in ka dunkule su tabbas wuce mutum da yawa mutane aka suke yi annasu min humu alfun ka wahidin wa wahidun ka alfin idza amrun ana mutane akwai wanda mutum dubu ba su wuce kiman mutum da yawa akwai wanda mutum ɗaya ne ya kai mutum dubu amfaninsa a cikin al'umma da gudunmawarsa ya kai na mutum dubu wasu dubun kuma in ƙara zuwa la ba su ce mutum ɗaya ba gaba ɗaya to sai sa shi ɗaya na tsoron malami in dai yana jin tsoron Allah mai tsantseni ne mai gudun haramun to shaitan yana tsoron tsoronsa fiye da mutum dubu masu ibada gashi kullum suna kiyamun laili suna azumi amma ba su kamar yadda yake tsoron wato ainihin waɗannan wannan bawan Allah wannan yana nuna maka falalan ilimi yace wa innal ulama warasatul anbiya biya innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al-ilma wa man akhadahu akhadha bi hazzin wafi malamai annabawa annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba wato ba sun bar kuɗi ne a gada ba sun bar ilimi ne a gada sun bar ilimi duk wanda ya ɗauki ilimi ya ɗauki rabo mai girma ya ɗauki babban rabo domin babu wani rabon da ya wuce ilimi dama annabta ne to annabta ta kare yanzu abin da ya rage shine abin da annabawan suka bari shine ilimin su to da aka ce malamai magada na kaga duk ilimin da ba na annabawa bane to bai shiga cikin wannan hadisin ba sai ilimin da annabawa suka bari shine ilimin addinin musulunci ilimi na shari'a ilimin addini ilimin alqur'ani da sunna to wannan shine ilimin annabawa shi yake da daraja a wajen Allah subhanahu wataala duk inda aka ambaci falalan ilimi a alqur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi to ana nufin al-ilmu shar'i ilimi na shari'a shi su ma sauran ilmuka suna da nasu darajan amma ne ba su kai wannan ba suna da nasu falalan suna da nasu daraja amma ba su kai wannan ba wa kan ibin yafuhu wala kamiskin wa kan tsairin ya tsiru wala kabazi ai kowane turare yana kanshi amma akwai ya kai miski ne tsuntsu yana tashi amma ba wanda ya kai shaho to in ma ilimin yana da daraja sauran ilimin mukan to ba su kai ilimin addinin musulunci ba idza ma tazzazu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqh aula bi ittizaz zaka shine ilimin addini shine ilimi wanda yake da wato daukaka da kololuwa to irin sane shine ilimin annabawa kenan wanda malamai suka gada a wajen annabawa to shi yake da kima yake da daraja shi ta ubangiji ta dace inna ma yakhshallaha min ibadihi alulama masu tsoron Allah daga cikin bayin Allah sune malamai malamai sune masu tsoron Allah daga cikin bayin Allah wato abin da yasa aka ce malamai sune masu tsoron Allah malamai su suka fi sanin Allah kuma tsoron Allah da ake nufi shine tsoron Allah wanda yake haɗe da girmama ubangiji subhanahu wataala al-khawful maqrun bi ta'zim amma tsoron azabar Allah ko jahili ma yana tsoron azabar Allah amma tsoron Allah saboda ganin girmansa da darajansa ai sai wanda ya san Allah gurgudun sanin Allah ka gurgudun da kake ganin girmansa da haka ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka darajar malamai a wata ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun waɗanda suke da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su da ilimi ba ce mahaifin man dole sai an sa wannan waɗanda suke da ilimi ba su yi daidai da waɗanda ba su da ilimi ba malamai sun fi jahilai daraja shi ya sa an za su ma ce wanda Allah ke nufinsa da alkhairi to zai fahimtar da shi zai fahimtar da shi addini ci gaba wanda Allah ta'ala yake nufinsa da alkhairi to zai fahimtar da shi addini to me mafumi wannan magana wanda kaga bai damu da fahimta addini ba babu alkhairi a tare da shi ba alkhairi in dai da akwai alkhairi zai damu ya yi kokari ya ga fahimci addininsa. so da ka wajibi ne ka tsaya ka ga ka fahimci ba abun da yake sama da wannan manzon sama rayuwarsa gaba ya karantar da al'umma ne shi ilimin koyon da ake samun sa sai an nema al'ilmu bi ta'allum ilimi ana samun sa da neman sa ne ba za ka zauna haka kawai ilimi ya zo maka ba bai yiwa to da ka ilimi ba a samun sa a kunce inda dai mutum annabi ne to yana kunce mala'ika da zai masa wahayi amma tun da kai ba annabi ba ne dole sai ka tashi ka nema suka ce wa alam bi anna al-ilma bi ta'allumi wal hifz wal itqani wat tafahumi ilimi dole sai ka bi ka nema sai ka haddace sai ka kokarin fahimta da haka da haka ne ake samun sa ne dan tsaya a gyara wannan abu tafaqahu qabla an tasudu ko ta tafaqahu kabla an tusawwadu a wata riwaya wato ku ilimi kafin shugabanci ya same ku ku ilimi kafin ku zama shugabanni idan ka zama shugaba kuma ba ka da lokacin neman ilimi Ba ka da lokacin ba da ilimi sai dai lokaci na gudanar da harkar shugabanci wani sai ke fahimtar kamar sai na mai na nufin kai ilimi kafin shekarun su ja shine abdullahi sai ce wa bada an tasawwadu to bayan kun zama shugabannin ma ku ilimi yace sahabbai galibin su sun yi ilimi bayan sun girma ne to zai iya wa bayan shekaru sun ja kai karatu amma inda ka zama shugaba kam to wanne za ka yi karatun za ka yi ko gudanar da hakan shugabanci saboda haka ilimi shi ma yana da yana da lokacinsa so ka tsaya ka yi shi a lokacin da ake yin sa tun da tun da karfin jikinka kafin wasu abubuwa su zo su hana ka su hana ka ainihin neman ilimi. rabi'a yana cewa la yanbaghi liman lahu shay'un min al-ilmi an yudayya nafsahu baya kamata ga wanda yake da wani abu na ilimi ya walakanta kansa wato duk wanda Allah ta'ala ba shi ilimi kar ya je jefa kansa a cikin walakanta kar ya je ya kantar da kansa a inda zai walakanta iliminsa ya kamata ya sani cewa yana ɗauki abu mai daraja to bai kamata ya kai kansa wurin walakance ba ko wajen kwaɗayi ko wajen wasu makiya Allah inda za su walakanta shi ya daraja kansa ya karrama kansa saboda darajar da ilimin darajar da ilimi yake dauke da shi al-ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al-ilmu anfa'u min kunuzil jawhari تفنى الكنوز على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقيات العصر ilimi akwai ɗaukaka a cikinsa kuma akwai wato kurjini a tare da shi ilimi ya fi kuɗi kurjini ya fi kuɗi ɗaukaka kuɗi na ƙarewa yau da gobe in kana ba da su amma ilimi kana bayarwa yana karuwa ne ya zidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta kana bayarwa yana karuwa yana gadin ka ne ilimi kuɗi kuma kai kake gadin su to bai kamata wanda Allah ta'ala ba wa ilimi ya walakanta kansa ba ya kamata ya daraja kansa malamin da kamar yadda yake tsakanin muta'allin suna cewa malamai azdimu akmamakum hatta la yutakhaffa bil ilmi ku dinga girmama hannaye rigunan ku domin kar a walakanta ilimi eh kar ka yano rigan ka dan karamin irin na sauran ka girmama shi kar a walakanta ilimi to kaga yanzu sai kai suturanka irin ta mutunci ka dinga sa sutura ta mutunci domin kada a rena ka ko kar a karkar a walakanta ka a jurjani yana cewa walau na alal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufus la uzzima ولكن su فهان ودنسوا محياه hatta ta تجحر في don malamai suka kiyaye ilimi ilimi zai tsare su idan da a ce malamai za su tsare ilimi su daraja shi su girmama shi su mutunta shi ba su walakanta shi ba da shi ko ilimin zai daraja su ya mutunta su ya hana su walakanta saboda tsare ilimi da suka yi amma dai sun walakanta ilimi su ma sai suka walakanta suka dauda da ilimin sai suka dauda da iskansu ta zama kamar gawayi saboda haka idan ka walakanta ilimin ilimin bai zai kyale ka ba sai walakanta ka in ka daraja shi kuma sai ya daraja ka kare maka kuma ya kare maka darajanka ya zo a hadisi inna min asharati sa'ati an yurfa al-ilmu wa yathbutu al-jahl ina daga cikin alamun wato tashin alkiyama shine a dauke ilimi jahilci ya katutu a cikin al'umma wannan alama ce ta tashin alkiyama sai kaga gidan wane gidan ilimi ne gidan wane gidan ilimi ne amma ƴaƴan ba sa karatu ba sa ko ƴaƴan sun ji jikokin ba su yi ba sai wata ran a zo gidan ba komai darajar gidan sai ta faɗi gidan da kuma ba na ilimin ba ne idan yaran suka tashi da ilimin kuma sai gidan ya zama wani abu shine ma'anan al'ilmu ya rufa ubaitan la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izi wal kare ilimi yana ɗaukaka gidan da bai da ginshiƙi. da ba malamai a gidan yanzu an samu gidan ya zama gidan izza gidan daraja jahilci kuma yana rusa gidan izza da daraja da gidan malamai ne ana misali da shi amma kuma na bayan zuriyan da suka zo ba su yi karatu ba sai ile su gidan sai rushe kawai sai ce ya katoto a cikin a cikin gidan so a tsaya a nemi ilimi al-ilmu tariqun muslim ila janna ilimi hanya ce da take kai mutane zuwa ga aljanna idan an yi da kyakkyawar niyya idan an yi da kyakkyawar niyya kamar da imam amai yake cewa al'ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahha niyyatu ilimi ba abun da yake daidai da shi a daraja amma ga wannan niyyar ta don Allah kake neman sa kuma don Allah kake ba da shi amma idan ya zama na don duniya ne ko don ɗaukaka ta duniya ko don burgewa da wannan ilimin fa ba inda zai kai ka ko ka ita ma za ka faɗo wata ran sai ka faɗo ƙasa ya kamata malamai su ji tsoron Allah inda karantar da mutane tsakani da Allah amma neman burgewa wai kai yi abu don ka burge mutum kana kwalliya da karatun kai kana son ka samu wata ɗaukaka ne a ce ka burge sai shidan ya gama da kai ba irin ilimin da ake bukata mana shidan ya riga gama da kai kuma yau da gobe za a gane ka yau da gobe za a gane wa ma mata kuma inda mri'in min halittatin, wa in khalaha taqfa 'ala an-nasi tulami duk wata ɗabi'a da kake koyawa kake wallahi yau da gobe in an zauna da kai za a gane da kai ne sauraron ka yau da gobe zai gane ka karantar don Allah ka nema don Allah ka bayar don Allah ba don wani abun duniya ko neman shahara ko neman ka burge wasu ko ka sa wasu dariya ba ko mamaki ba a'a wannan ba hanya ce ta ilimi wani abu ne in wannan kake nema ka je ka abubuwa na rayuwar duniya wanda ba su da lada wanda ba su da lada amma ba abin da ya shafi ibada ba ilimi ilimi ibada ne manzon sama ya ce wa mashtama qaumun fi baiti min buyutillah mutane ba su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba su ne masallatai ya tuna kitaballah suna karanta littafin Allah shine wannan in ya karanta rubu'i wannan ya karanta wannan ya tsora ko wanne ya karanta wanne ya sake karanta wa yatadarasunahu bainahum kuma suna mudarasan sa tsakanin su mudarasa yana da bambanci da qira'a ko tilawa tilawa tartar zaka karanta mudarasa kuma neman fahimtan abin da qur'ani ya kunsa ne idan ka karanta wannan ayan sai wanne ya karanta sai a ce to me za mu fahimta a cikin ayan nan muna fahimtan kaza muna fahimtan kaza idan aka karanta wannan nan ma tsaya a fahimce ta kowa ya faɗi abin da ya fahimta wannan shi ake cewa mudarasa Mudarasa qur'an kaga kamar tafsirin sa kenan ko ku hadu wanda mudarasan a yanda ne bayyana na faɗe ta haka ɗaliban ilimi ne ya kamata suna yin ta to karanta aya kai me ka fahimta kaza wannan me ya fahimta wannan me ya fahimta akwai wata wata kungiya a saudiya ta mudarasan alkur'ani suna da ofis a abun nan a hilton na kusa da kaba wata ranar suka gaice mu shekaru na ji da su kai hudu kila da 'yan najeriya da 'yan ghana da waye-waye da haka dai irin wanda suka yi karatu a jami'ar madina suka yi mana bayanin ga yadda suke bi wajen mudarasan kur'ani da sauransu shine bayan an gama bayani malami yayi bayani sai aka ce to a nemi wata sura ayi mudarasanta wata sura kowa ya kawo fahimta ka kai ka kawo abin da ka karanta ka fahimta wannan ya kawo sai aka ce wata sura ne sai wani ya daga hannu sai ke tabbat yada wannan tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yasla naran zata lahab wa mar'atuha wa mar'atuha hamalatal wa mar'atuha hamalatal hadab fi jidiha hablum min masai ita ne muka yi awa ɗaya muna mudarasan ta wannan ya kawo wata fai fa'ida wannan ya kawo da nassos da ahadisi sai da suka zo a kai da sababin nuzul da abubuwan da ayoyin suka kunsa da ma'anonin su da fa'idodin da za wannan ya kawo wannan ya kawo sai muka tara ilimi da yawa a cikin tabbiyar abinda kai ka sani wancan bai san shi ba abinda wancan sani kai baka sani ba wani abu ana faɗan sa ka sai yana cikin tafsiri amma kai kila baka hararo shi ba wani abun kuma wani ilimi ne a kunshi wannan shi ake cewa mudarasa har yanzu akwai masu yi wannan duk wanda suka haɗu suna wannan Allah ta'ala zai saukar musu da nitsuwa da rahama da kuma mala'iku fa haka nan waɗanda suke jin tafsiri ai alarama ne yake jan bakin ya tsuluna kitab Allah wa ya tadara sunahu bainahu alarama ya ja baki mai tafsiri ya fassara ya yi bayani duk wanda suke yin wannan manzala ta sama ya ce ba za su bar wurin ba face Allah ta'ala ya saukar musu da nitsuwan da nitsuwa har sakina abin da ake cewa sakina shine nitsuwa na zuciya da na da na gabbai asmanina wal saboda haka ka samu nitsuwa na zuciya da nitsuwa na gabbai wanda kuma shine sirri na jin daɗin rayuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zukata suke suke ainihin wato nitsuwa wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani Allah ta'ala ya faƙar da nitsuwa a zukatan muminai bayin Allah sabon manzon Allah su suna don su ƙara imani tare da imani da suke da shi su da ka nitsuwa shi ke sa addinin ka yi kyau rayuwarka rayuwarka ta yi kyau duk masu karanta alkur'ani suna samun wannan sannan wa gashiyar humur rahama rahama ta lullube su saboda imanin su inna rahmatullahi qaribun minal muslimin rahmar Allah tana kusa da wato ainihin masu kyautata ayyukansu rahmar Allah ni'imomi na ubangiji subhanahu ta'ala talalan Allah da ihsani da baiwa na ubangiji ta'ala abinda kake tamani da abinda baka tamani kalmar rahama ba ne abu da zaka fassara ta kwade shi yasa Allah rafin ta ake fadanta don ta kunso duk wasu alkhairi da kake bukata Allah ke lulube ku da rahamarsa sannan wa haffatum mala'ika. malaiku su kewaye ku suna daraja ku suna girmama ku su shimfiɗa fukafukansu su kewaye ku da su an sai sun taɓa girgizar sama saboda haka darajawa ne kaman wancan hadisi ne wa innal mala'ikata la tabu ajni hatta li talibil ilmi riwan bima yatlu saboda haka mala'iku za su girmama ku su su daraja ku sannan kuma uwar uwa uba wa zakarahumullahu fi man indahu Allah ta'ala zai ambace ku zai ambace su a wajen waɗanda suke wurinsa wato zai yabe su a wurin mala'iku kuma ya alfahari da su a wurin mala'iku ya ce ku duba bayina suna can suna karatu ku duba bayina ya yi musu alfahari da nan bayin Allah na gari ya yabe su ai mutanen kirki ne bayin Allah ne na gari a can sama a gaban mala'iku saboda suna ambaton Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ta ce fakuruni waskuruni askurkum faskuruni askurkum washkuruni wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku Allah yana alfahari da bayinsa masu kokarin fahimtar addini shine zikirin Allah ne kokarin fahimtar addini kuma ya faɗa ni sai, sai man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu duk wanda ya ambace ni a sirrance Allah ta ce zan ambace shi a sirrance wanda ya ambace ni a cikin jama'a ya yabe ni a cikin jama'a to zan yabe shi a jama'an da suka fi jama'an da ya yabe ni a wurin su ya yabe su a gaban malayu sau da haka ubangiji talan an ce ya ambace ka ta ai kuma ai ta gama samun daraja ta gama samun daraja domin ko gwamnan garin ku ne aka ce ai mun je wajen gwamna yana ta kiran sunanka ya za ka je ka samu shiga kenan ko sarkin jirin ku to wani yake ko ciyaman na local government ma balle na ce ubangiji ala ko ni malami da kake ganin darajansa kila kai ka dauka ma bai san da zaman ka ba kaga mun je yana taya bunka ai yana taya bunka to bare ubangiji ta'ala Salmanul Farisi manzala sai kuma yace Allah yana gaishe ka sallallahu alaihi wasallam kaji jibril zai faɗa sammanu yace Allah ya ambaci sunana aka ce eh sai kama kuka kawai sammani yace na'am sai kama kuka yana ta kuka Allah ya ambaci sunan kaga wannan ba karamar daraja ba ce aka kana son Allah ya ambace ka ka zama mai zikirin Allah mai karatun alkur'ani mai kokarin neman ilimi mai zama inda ake karatu inda ake bada ilimi na addinin musulunci sai ce wa man bata bi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda kuma aikin sa ya jinkirtar da shi to dangantakar sa fa ba za ta gaggautar da shi ba ma'ana karka dogara babanka malami ne ko babanka waliyi ne ko wani babban mutum a ka je ka gyara imaninka da tsoron Allahnka zai salfata man kala zaka abi innal fata man kala ha ana za jarumi ba shi ne wanda zai ce babana jarumi ba ne. a wanda zai ce ni jarumi shine jarumi to idan kai baka yi imani ba imanin iyayenka ba zai amfani ka bai ba zai amfani da kan ana ya shiga aljanna ai babansa annabi nuhu ne amma wuta zai tafi saboda me aikinsa ya jinkirtar da shi dangantakansa ba za ta gaggautar da shi ta kai shi wata daraja idan ba ka da tsoron Allah tsoron Allah babanka ba zai cece ka ba zai daga darajanka ba To da ka dole ka zama mai bin Allah mai tsoron Allah kafin ka samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah talaki wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bin gafinin amma ya'malun kowaɗanne suna da darajoji ne saboda ayyukan da suka yi Allah ba raukana daga abin da yake aikata in ka sai ya samu daraja to shi yayi aikin shi aikin shi yake ibadan shi yake imani shi yake jin tsoron Allah sai Allah ta'ala ya daga darajarsa amma ba ka ɗauka darajar da sababin darajan wani ba a kai ne kai idan har ka yi ƙoƙari to darajar wani sai ta shafe ka amma in ba kai ba ba ka da wani aiki to darajar wani ba zai shafe ka ba ka ga wani sarkin in ya rasu sai ka ga babban ɗansa amma ba za a ba shi sarautar ba sai a ba na ƙasa ila mai shaye-shaye ne shaye-shaye yake da neman mata da waye ba mutumin kirki ba ne shi kuma ƙaramin ya zama ya kame kansa mutumin kirki zai ga duk mutane sun raja a kansa cewa shi suke so shi amma in babban ya zama nagari fa duk sai a dawo kan babban don kana neman daraja wajen Allah ta ala ka yi aiki in babanka mai aiki ne mai daraja ne mai tsoron Allah ne ka yi aiki irin na babanka sai ka zama irinsa amma in ka dogara da wannan to babu inda wannan abun zai kai ka abu lahab babban manzala sama ne ya tafi wutar jahannama kaga cewa manzala sama babbansa ne bai masa amfani ba tun da bai bai yi imani ba Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh